وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي وولد الأم ينال سدسا والشرط في إفراده لا ينسى وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قربا لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح وكل من أرى بغير وارث فما لها حق فما لها حظ من الموارث وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحزبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض wannan shine karshen alfurubul muqaddara yadda ya dan tattabo ma wasu malam yace daga cikin waɗanda bakwan nan da ya jero ma waɗanda suke cin sudusi wanda baya dai an gane sosai ko an gane bayan abin da aka yi waɗanda suke cin sudusi an kawo uba da uwa ko to zai ci gaba da yi masu malam ce wa bintu libni ta as-sudsa idha kanat ma'al binti mithalan muhtada haka yar da tana daukar sudusi idan ta kasance tare da ya misalan yuhtada wannan misali ne wanda za a iya ɗaukarsa a kwaikwaya ma'ana idan an samu yar misali an samu yar ɗa da kuma yar ɗan ɗa ita ba za ta za ta dan su ko ba a gane ba a nan malai yana so ma bayani akan cewa idan mutum ya mutu ya bar ɗaya guda ɗaya sannan ya bar ‘yar ɗa an gane ita ma guda ɗaya koma da yawa an gane ya bar ‘yar ɗa ya za a raba gada ita wannan tana da nis to asali su mata sai in dai da wasu matan wanda za su gadon in dai layin su daya sai an ba su thuluthan din nan ya'ya to ya za a cike thuluthan din nan yanzu an ba da nis an ba da rabi saura nawa ya zama thuluthan a'a ba ai an san an san nis ko an san thuluth shine kaso daya bisa uku ko an san thuluthan shine kaso me kamar me kamar uku nawa ne thuluthan din uku biyu a gane wannan shi ma don aka yi nisa ba ba wanda zai zai ce ma wai thuluthan ko wani abin ba wanda zai zai ce ma ɗaya bisa uku kawai thuluthan thuluth ko waye wata rama ba za a gaya ma ba sai da ce takmilatu thuluthan an gane in aka ce thuluthan ana nufin bi bisa uku ma'ana shida nawa ne thuluthan din shida thuluthan din shida hudu ko nawa ne thuluthan din goma sha biyu takwas ko to idan mutum ya mutu ya bar ya sannan yana da ɗa amma ɗan ya mutu shi kuma yana da ɗaya za ta ci gado ko za ta ci gado in dai ba a samu ‘ya'ya mata biyu ba da a ce an samu yana da ‘ya'ya mata biyu in sun ɗau za su ɗaunawa ‘ya'ya eh? mata biyu mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya mata biyu za su ɗau thuluthan to da haka yar da ba ta da gado saboda babu ragowar filozan ɗin nan waɗannan sun riga sun ɗauki an gane wannan to idan ɗaya ce za ta ɗauni har yanzu akwai ragowar a filozan ɗin nan akwai ragowa ko nawa ne nis ɗin shida uku ko to nawa ne filozan ɗin shida hudu har yanzu akwai ragowar ne a dawo baya ba ragowa shida nake so sulsan idan mutum a shida mutum ya mutu ya bar ɗaya ɗaya kuma asali so ake in dai da ɗa da ɗaya ko jika ce in dai ta ɗa ce to so ake su ɗaya bai sulsan ɗin nan gaba ɗaya nasu ne wannan an gane to yanzu ya mutu ya bar ɗaya ɗaya sannan kuma ya bar ɗayar ɗa an gane sai muka zo muka ɗau eh, nis sai muka bawa ɗaya ko a cikin shida mun ba ta uku to sulusan kuma muke so mu ɗebe saura nawa saura guda ɗaya ɗaya nawa ne a cikin shida a ɗaya kasansa nawa ne a cikin shida ya sunansa a cikin shida sudus ko an gane to shi ake bata da sudus sai a ce za a ba ta sudus takmilata thuluthain idan aka haɗa sudus da nis sun tashi sun da me thuluthan an gane wannan sosai to za ku ji suna cewa takmilata thuluthain yawa cikon thuluthan din nan za a bata shi sa za a bata sudus wa bintu in ba a gane ba kawai idan mutum yana da ya mutu ya bar ɗaya da kuma jika ta mace amma ta ɓangaren ɗa namiji an gane za a ba wa yar nis sannan ita kuma za a bata sudus ba sai ka ce takminatul thulutan dan ka a rikici amma dai na san an gane takminatul thulutan din ko to malam yace wa bintu lubini ta da sudusa idza kanat ma'al binti sharadin kenan idan ta kasance tare da ya misalan yuhtada wannan misali ne da zaka ɗauka kuma kai ma kai ta kwatanta misali bari mu kawo wani misali inda an gane wannan idan ya kasance mutum ya mutu ya bar ya yar ɗa kawai a a bata da bangada yar da eh, ita kaɗai sai kuma wasu daga can gefe ana nufin wanda suke ci wanda wajibi a basu nisfi za a bata ko saboda tana ɗaukar hukuncin ya idan ba ya to anan me yasa ba bata sudus ba kuma shi saboda babu shi sa ya ce ma wa binti lubin ta akhudhu su idan kanat ma al ce sun kasance tare ta ce cin sudus idan babu ita nisfi kuma da ya ce ma bint idan ya kasance mutum ya bar 'ya'ya bi mata sannan ya bar 'yar da ya za a raban gada sun kore ta ko za a ba su za a ba wa su waɗanda za a ba su filthal sun kore ta shi sai a ce ma'al bint misalin ne to mutum ya bar 'yar da guda ɗaya sannan kuma ya bar 'yar jika guda ɗaya za a yi 'yar jika 'yar da eh ta gurin namiji ba duk na gurin namiji ne a wannan jikarsa ta wajen namiji wannan kuma yar jikarsa ta wajen namiji yar ɗa yawa eh sudus shi zai ce ma misalin muhtala shi zai haka suna cewa eh, bintul ibn ta akhudhu sulusa ko kuma wani abin idan an bata za a ce wa in nazalat ko da ta yi ƙasa haka uba yana cin kaza wa in ala ko da ya yi sama kaka kakan kaka haka yake rabon gado in dai babu abin da ya kare za a yi ta sama haka in dai babu abin da ya kare za a yi ta ƙasa jika misali mutum yana da jika na biyar duk ƴaƴansa sun mutu sai wannan jikan kawai rabon gadon nan wannan dan wannan jikan na biyar shi zai cinye duka shi zai zama misalin da an gane za ka da ana wa in nazaru ko sun yi kasa wa in alau ko sun yi sama an gane malam ce wa haka zal uktu ma al lati bil abu wani ya ukhayya lati wa haka zal uktu ma al lati sai sai yace haka ukht wadda take wadda kuke uba daya an gane mm. za ta ci sudus ma'al al lati. idan ya kasance tana tare da ‘yan uwarka wadda bil abuwaini ya ohayya adalati wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya wadda ta haɗu da kai ta ɓangaren uwa ɗaya uba ɗaya to in dai da ita waccan ‘yan uwar wadda kuke uba ɗaya za ta ci sudus an gane idan mutum ya mutu ya bar yana da ‘yan uwa wadda take shaƙiƙarsa sannan kuma yana da ‘yan uwa wadda take li'ab idan an tashi ba ɗaya za a ba su ba an gane wannan za a ba ta nis ɗinta ita ma tana da nis suna da thuluthan su ma ko yan uwa mata su ma suna da thuluthan kamar yadda ‘ya'ya mata suke da thuluthan su ma yan uwa mata suna da thuluthan a can aya ya staftu na kama ko ya staftu na kuli lagu tukun fil kalala in imrun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarwa huwa in lamya yakul laha walad sai Allah ya ce me fa in kana jannataini falahuma thuluthani to ana nufin ikhwa eh, yan uwa hawat eh, shakaikat ko kuma li'ab da ana nufin anan ana nufin su to amma kasancewar wannan tafi karfi idan aka tashi sai a bata nis ita wadda take ko da kuke uwa ɗaya uba ɗaya za a bata nis to har yanzu akwai ragowa ko akwai ragowa takmilatar sulusai sai a bawa wadda kuke li'ab an gane ne wa haka zal uktu haka yan uwa sai bai gaya ma ba wacce amma a baitin za ka fahimta li'ab ake nufi tana cin sudus amma da sharaɗin ma'al uktu lati bil abwayn ya ukhayya adalati an gane wannan baitin ba a gane ba ko akwai wanda ba su gane ba malam yana da tambaya malam yana nufin eh, tunda ya ce ma wa ta ibn ta'khudhu sulisa ko wannan ka fahimta to sai ya ce ma wa haka al uktu haka uktu ita ma ta ta'khudhu sulisa amma da sharaɗi idan ya kasance akwai uwa wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamacin shine ma'al uktu lati bil abuwaini wanda abuwaini ana nufin uwa da uba ya ukhayya adalati ma'ana wanda suka haɗu da mamacin ta bangaren uwa ɗaya uba ɗaya in dai da ita sannan aka samu ukht wadda suke uba ɗaya da mamacin to ita ukht wadda suke uba ɗaya da mamacin za ta ci sulis an gane takmilatul thuluthain ita kuma ukht wadda suke uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya za ta ci ne nis an gane wannan domin ba gane ba ba za ba gane rabon gadon da za a yi ba wanda zai zai ta ce ma kawai za a zubo ma shi ka san menene an ka haɗo ma su guda biyu kaga ukht al shaqiqa ya za ka yi da su sai ka ce ukht shaqiqa lahanis ukhti li ab laha sudus ko takmilatul thuluthain an gane amma idan ya kasance ukhtan ne fa kana mutum ya mutu ya bar yan uwa mata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya guda biyu sannan kuma ya bar yar uwa guda ɗaya wadda suke uba ɗaya ya za a yi da rabon gada za a ba su sulufan an jefar da ita an gane saboda wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya sun fi ƙarfi an gane kamar irin na ukti bint kai bint da bintul ibn mu bashi haka ko yawa sai an da biya a hankali kenan ya kai dan uwana ma'ana bil abwaini adlati ya ukhayya taqrimatu yana nufin wa haka da al'ukti ma'al ukti lati bil abuwaini adalat tare da 'yar uwa wadda ta haɓi da mamacin ta ɓangaren uwa ɗaya uba ɗaya za ka ji ana adila bi kaza ma'ana sun haɗu da mamacin ta ɓangaren kaza ta shi ne ya ce ma bil aboyeni ya ukhayya wannan ya ukhayyan kamar eh, jimla ce tarabiyya ya kama ita yana nufin ya kai ɗan uwa na ka sani in dai da yar uwa wadda suka haɗu ta ɓangaren uwa ɗaya da uba ɗaya shi ne bil aboyeni adilat ita ukht ɗin ai ukhtun lati adalat bil abwayn ya ukhayya ya kai dan dan uwana baitin ne sai ya wannan din an gane baitin sosai ko to alhamdulillah na so mun karasa qawadil faqiya saura baiti biyu amma Allah ya kai mu gobe in Allah ya kaddara za karasa sai ya karasa alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala shi shine wa ma unzila ala al-malakaini bi haruta babu masu kwata kwata haruta wa marut din shi yasa alaula kada ma a ambace su inda shi ta ce magana mafi inganci to sannan akwai mala'ikun da manzala sama ya kira su da suna sayyahun wanda su yawo suke yi da inda suka zo suka tarar da ana yin wani abu na ambaton Allah sai su tsaya a wurin sannan bayan nan akwai mala'ikun da suke hamlatul